الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا تاج تبتي الله صلاة انسي شبياني شريف تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو فاسلكم اتصفو اتصفو اتصفو na ramadan 1435 na jin daidai bai safa wuce na wuce eh? safa wucin na july 2014 kalendar miladiya na mai kafin ya tashi mini kafin littafin ya bugu ya tukulli muslim min sahihin imamin muslim ya na hadisi ya shi sun shatuni shafi ya shi ba da guni bi na manga albaqiyatu salihatu albaqiyatu yana ja dabbadan as-salihatu wacce mai ya kirkira amma ga ga albaqiyatu salihatu ke ji nufiyo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar kalimar gunin nan gari gan albaki ya tu salihatu wani makanta ka nan ba wagalwa makanta ka tambawa wani manyi su kubuwa ya da jiga jale ma tirayo nan su da zuba a ji a sai tunan albakiya ta saliya ta goge yi kwa rufa ba kwa eh? ta ta fi da mu shoko eh to maka tele a wale ko subhan wanda da da ka specifically kawai ya walhamdulillahi ga fada'il kalimat al-arba fala ya kalima guni subhanallahi walhamdulillahi wala ya illa allah akbar ga wa kali ta tuji ki goji holi ta ci an salihin annabi hurairata anna fuqara al-muhajirin kida talaka je muhajiru da a taw rasulullahi ade ba ku ce to ki fa sallan faqalu a ga za a ba alul daraja til ula zai shi da dukiya na daraja na latu ne wannan ainihin muki da nima na dabo dane faƙala ga wa maza za ka ke wucin kalu talaka shiga yi sallu na kama nu salli yau da ci yaji sallah kim ne yayi sallah na waya sumu na kama na sumu amma da sai ki azun kim ne yayi ki azun nan waya saddaku na wala na tasaddaku amma ya sadaka ja amma yire yaji sadaka ja waya tiku waya ku na wala ku, amma lu yi ji ku, amma yaji wuce ya lu lugwana فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال افلا اعلمكم شيئا يواغا من لا يلمي ينغوتين ويا يواغا من لا ينغوتين ويا تدركون به من سبقكم ne ya ga ya wuce ya kilo biyu biyu ya da to zane ja shi zuwa ni nan mana kai ga le za wuce dai bolo yebo ya daga ya ji ne da ba ji pewa shi su ta wata ziku da nan ba da ku zai ji magadda to su mai bane ga gwanin wala ya kuna hazin abdullar abdullu minkum ya magayen wuce ji da gwana da fala ku dina illa man sana misla ma sana tun da gwansa ya gano firi na sai lona a shami ne ne la fala biya zame tu kirki kalubala a ga iya eh, wani yaro ya ce ce ce kala ne da sa sanin wata sabbi huna ya ce yi eh, subhanin lahi wata kalbi huna ya ce ji allah kabaru wata hamiduna ya ce ji alhamdulillah dubura kulli salatin zumai sannan nuna salatan wa salatina ga wanda wuta marra kala abu sali abu sali ga faraja a fukara ulmuhajiri na ila rasulillah talakayin muhajiri da gidaje ba da ba ne fa kalu a cikin sami'a ikhwanu na ahlul amwali yaji na jije wani awai da na nawa na fa'alibi bi ma fa'al ne ce tun na yi na fa'alu bi su ta tafi ruci yin sai wani bani alibi daga ajiyar ala a talaka ne sa fe jin nan wacce ban bai wani ci nan an ma na bidiyo ga wanda ci ga a gaji kiwo a ta wai kwajin da a wai kwajin da kwajin فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله yuti من يشاء من na na falala ya ce ciyo na na ko talaka na yi jan hakuri na da ya wadda ci na ya ji busu ko na ya zi da ga wajo na ne kun lami fa ga wancan majin bayanin gwargwadon hali amma yana bai so mari na yana akara maku mu inda Allah a shi waya ba su ko it's not tied to mijewo ko mijewa ya it's tied to give da su soko so wa na wa jewo mari da su soko nan umar na wa ke itala ko mari da su soko nan umar na wa jewo wo mari da su soko na? wanda ga na nan nan umar na wa ke itala ka da su soko ma dan wa wata ke ruwa na biyu a'udhu billahi minash a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaki ita la kan ke bid'a ne wa ma ahsana wa af wa ma ahsana ad-din waje je wangi waje mota wangi waje ni na wacce na waje ni na sanan waje lafiya wọ́n dáadáa kó wọ́n jẹ́ jane lágbàlẹ̀ láwọn àrin náà automatically náà wọ́n jẹ́ ac hakata náà tẹ́ láti ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tí wọ́n náà wọ́n kó pàtàkì kọ́ bàbá àwọn alhamdulilayi wọ́n tàwùjí ibi wà ní náà wọ́n jẹ́ ìbádà wà kàbá ìlúwà sọ̀gá ìlúwà alẹ́sì ìlúwà lè bá sọ̀kọ́ ìlúwà ti àlítà ìtì òmòjì mú àlítà dá wọ́n mẹ́gbọ́n tábù yọ daga girman kawai biyu na biyu ne sai su kiwu na olu da aljinin gawar yin rayuwa da na kasu wangi na wani to ya je yi wangi ya aljiya ma je yi wangi so kuja ta wuya yi amma yana rabe shi ce wa akbar yi yi kufura wani iflasa gizo dini yana sun lalata gane za shi ga kafirci kuma ga talauci Allah kiyaye mu. Ana biyu rarrata mawa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga man sabba Allah fi dubu kulli salatin ga do ne gaji subhanallah zuma ya sallantin da salatan wa salatina zuma wa guta yana wa hamid Allah salatan wa salatina umma ji yango ya sako ga wa guta zuma wa guta da Allah zuma wa guta yana wa kabbara salatan wa salatina umma ji Allah ko zuma wa guta yana fatilka Atun, wa tis'una da shi sun jinya nan wa qala tamamul mi'a na dai wa gushe suna zane cikin la ilaha illallah wa da wula sharika la aga zai jibu ta bi gaske na sai Allah buji na je na gafu ba na nan lawul mulku ya tuji gawo mulki wa lawul hamdu gawo yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir ko yake nan do wusrat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahari a fadi zanen ne ya biki cin ji ka biki cin ga nga dokukun futan fuyedu wọ́n jẹ́ àyàn kú ta dání àgẹ́gbọ̀n ọgbẹ̀gútẹ́ gbọ̀n ọgbẹ̀gútẹ́ gbọ̀n ọgbẹ̀gútẹ́ ńgbà àdí ti náà kú jẹ́ àní ẹ̀rù fún látẹ̀fẹ̀dúrà ẹnẹ ìbà ko katako ko siminti ko dika ne karbala ngu ngu fufi

tẹ̀sẹ̀bí o tó níbi yájọ gbúdọ̀ níbi ẹ̀wọ̀ fún gbúdọ̀ tẹ̀mí náà wẹ̀ wá ǹgọ́ ni zanuwa da zaun diga ibonu ga kai na ni mula mulu hadu fai goro to kawai ya samu wuri wuce ga mun ga laun ce labarin ba zanuwa ce laka sai zaun di boso ne ba na bo ya ba kibo walla hadu fai goro da ji wuce ci gujen ne ga ya samu ya ni a cikin ino ne ku so wane gan ba na a eh, criticize ne tasabi most na gayi kaku ne zaga tasabi la wuce ne ga bibo sai tasabi na wuce fana language a gan kiyo kiyo gwabanin ko so son wale ga tasabi na kari na ke ga karawun na ja a tashin hatu babu na sufi ya bashawo ya sufa ya ce a tura ta sunan mutum da ya sayi sauran a sautu shefa bulala shaitan a bayan zara tsoro

aya yi fún dẹ́nu ṣe ẹ̀bà aláì kó fàbí ní ṣàlẹ́lá ẹ̀lá oníbí àbúdá ẹ̀nà ó ti ẹlẹ́jà àlẹ́lá ẹ̀lá òyànà wọ̀yá àjí wọn o máa kí àṣírí tó di jíẹ̀ ogun ní tabbatar wọn wọ́n lẹ́yìn oúnjẹ káyìí ẹgbẹ̀gbẹ̀ zàdíga kàzẹ̀ jìnà wà ga àlìjẹ́ ní wọ́n lẹ́ with condition wà dé imá ní o máa jíṣìrìkọ̀ màrọ̀ ti jíríkì ọmọ láti nìjẹ̀ Ko. so mun fi dantila wu ya min ba ta cikin sanki na cikin wa da ya buru edudu da sanda da ta cin wa nu kala sami su rasulallah yi sallallahu alaihi wasallam ya kuri no wani hadisi yi da kuma mata zuwa ta kai ka mallaki falata falata a tura ta auna e ga lo mun sallati ko e sai lo sallati e jimba sai bicima wa tura ta mishu ne ga ruwa ga sai dazan wa alaikum sakinatu ya gaji ya ce ta fama adaraktum fasallu ne ga sun sallo ne ga ji wa ma fa ta kun na maga ce gwani fa mu ya gaji uguni sai ji ne ko za da fi riwaya ta yanu fa ina kuma za ka ne ya wuri ila salati riwaya ne ci mun da da riwaya ne ci da bu ga ne ya zaga ji shiri ga wani da masallaci fowa fi salatin zanen wace lada da ya zane so a gungu sallar wani nan ta buga wani cikin waje ya ga an dani man fata biyar da ne da ne ko sai wuci ya wani liman zuwa ga wani da zuwa liman ya laɓe su rukuba a'a وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فنقاج ركع لي بالإمين فقد أدرك الصلاة فأنا صلى دي وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه من أدرك ركعة من الصبح فنقاج ركع لي الصباح daga asuwa kabla an tatlu a shamsu kami gidiyo na wuti yana fakadi a garaka subha ga nawa su ba de wa man a garaka da na lasar zane ga san ne gadi raka ne lasari kabla an tatlu ba shamsu kami gidiyo na fakadi a garaka lasar zane lasari de su wani ga wayo waya lele na kuma sai wa lele wala di sallah su bayan har kami gidiyo lanen wa kira ni wọ́n yẹ kó wọ́n yẹ ṣàtàlá àfùbáàdì wọ́n yẹ jírẹ́kà ní zókà wọ́n jírẹ́kà ní bàtí lè gidi fèlà lọ́wọ́ àfùbáàdì jìnnà lókàtí bá wọ́n jìnnà lókàtí wà wọ́n yẹ jìnnà lókàtí wà. bẹ̀rù yóò kó kó ji ìyíde làálù lasari mọ èdè ka làásàrì lasari yẹ jírẹ́kà ní làásàrì lọ́ngọ̀ yóò lájẹrẹ́kà wúta lè kéré jà gidi fèlò. nga sallah wuce na wajen wude gida lokacin lasar wude gida mu hmm? ko jiga ne ko daga babon nan in za giga shi shi ayi lucha ba ka ni alfijiru ka ayi lucha ba zumana alfijiru Na tiyanu nga jiga ne ko amma ka kuna ayi labanin ai laje ba zo lokacin da ke fiya kan yi kame gidi laucin yanar hukura kame gidi ne ga sallah su ba ne, ko yi laji ganewa ko mun in zagin na wulaji sallar lasariya wulaji ke an sallar lasariya amma ka kula yi lude ba karanyi wasu ke lokacin raka nina yi jinan wani lokaci salin lasiri da bunga zantan gani da na jiyo ma ya bugun ga salayen lasiri jiyo alqatu salawat al-khams lokaci ya sallah wutu an abdullah ibn amru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alim da waqtu zuhri idza zalat ash-shams lokaci yanzu dunga gidiga kun sama ta tona wa kana zillu rajuli katulihi lokaci wucin ma zillu rajuli Sifin ya zaba yi katuli wayi dojine ya ɗo ma lam ya zuru la'asar kare la'asar kare la'asar la'asar wani ma'ana wùmíẹ́sà ńgá kùn ìjà òpádùn ayé látẹ̀sísá látẹ̀láti kí ayé wọ́n tún ayé dánrẹ̀ wọ́n tún lásìrì máa lẹ́mtà fọ́rọ̀ ṣẹ́mtù látẹ̀lúkì máa fi láàrín lókàtí na gídà àti zuzu inagó wọ́n tún mẹ́gìrì máa lẹ́m shafak da ka kuna gidi maga a wani lokaci magari da biyan da wani lokaci magari ma sai ci gaba ga ka kuna shafa gidi na gidi ne na gidi na so na iya sama nan ga ga kuma nan waktu salati shayi daga lokacin da mun mana su lokaci sha dago ila nisfil layl al asr da ta ce shi a sha lokaci yayi sha waya sai tun san lokaci ya asubana lokaci shi endi endi ta ce shi waktu salati subhi lokacin sallah zawo min tulil fajr ma lam tatlu shamsu kun ka kuna la latiyan kaga yi na la nan fam zik ani salatu kaji wa ke jikini ma no kaji wa mu ga lati sallama fa inna tatlu baina qarnay shaytan bane gidi da latiyan daga sakane gugu bai shaytan mu ene wa ga wani eji eh, mutlaqun nafli lokaci na yirge latiyana a meke ju lokaci ne yirge lona amma zane gashi shi kowa dele ko utila de Sallasu su ba ta na kawo ga tsale gidi mai latin hannu na sallah su ba yi wuji kan ga na gada da kiwa daga da nayi tawa wani ilmu inda ba wa wa aidan qala sai da rasulullah ga hannu za a sallan nan an waqti salati lokacin sallah fa qala ga waqti salati fajiri lokacin sallah su ba malam ya yatlu qarnu shamsi al-awwal yau ka san lasu da tun da kakuna fi lafiyana har da dai gurin shi sanya lafiyana ba kakuna gida lafiyana wakti salatu zuri lokacin zuru madabo iza zalati shamsu an batini sama'i adda ke gidiga fantaciyar sama ما لم تحضر ما لم تحضر العصر لا تلاج أنا وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وقت لا في المال كجيد اللاج أصفر أنا ويسكت قرنها وجلوان الأول ووقت صلاة المغرب لوك جل عصر ما دب إذا غاب لوك جل مغري ما دب ما لوك جل مغري إذا يعني إذا غابت الشمس كقولي جيد قال ما لم يسكت الشفق وما دب عصر gila na yanayi ba ku sa zafi sha ila ne su yi shafarki ba ga kuma yanayi lokacin sha da yayin da wani arzikin sun yi ya shi an burai da ta an yi nabi sa su nan an da rannan sa da an wafi salati dan lokacin ya hannu da ya ce lokacin sallah fa qala law ali ja la salli ma ana hadaini ay a yi yawmaini bi salla fa bangani de a sha ila ka to za ai kace a mai la ka to za bi bayani ko yau da ya mafari na ji a annabi ya jin bayani ji na ji annabi ga lokaci ta zaune a rikin gana lafiya a su bayan haji riga fatace sama zuwa haji kaza gaji latsa haji riga lo magari haji ko shafa a tsaya isha haji lokaci wacce ma da har bai taciyar ya shi wani mai fata bayani ya babal bayani na annabi jiya ji ya zai zai yi zai lokaci sallah ko bani ina ke ya ne bi gabe e ke lokacin sallah ne lokaci ji sallah da yi for two years ga ne lokaci ne jira sallah ne su ga ji gane ma eh ne practica fa annabi ya ga salli ma'ana hadain yani al-yawmayn yi sallah fa magani ga yi fa gubanin falamma zalat shams ne gida fa amara bilala fa'azan bilalan fa'azan ne bi bilal fargula sallawi thumma amarahu fa'a qama zuhra ani bi cike jin fargula ya qamu ne sallayan zuru thumma amarahu fa qama al-asra ya qauke da lokacin asar bi tun zuku ani bi jin fargula ya qamu jin ya la asar ma na wala sallama bi la ta kama jin wa shamsu murtafi'atun bayda unaqiya amma lokacin haji lasari nan igidi da ne igidi tiyan diga igidi a sun zura shi jami'a sun ba mara wufa kamar magriba a ne cike jin foro dai mutu ji kama shi sallayen magari sai na gabati shamsu ka kuma igidi lona sun ba mara wufa kamar isha mutu jin foro mutu ji kama yin a cijin sallayen isha sai na gabati shafa ka kuma shafaki wa lakiya gonan ثم مره عن ابن مكي يجن فوربين فقام الفجر حين طلع الفجر اشي صلى أصبح كنا الفجر من لاتيانا فلما ان كان اليوم الثاني كنا فباتي بينا سكون يدي يلي شتاتين سمونا أزورجي yiri lona a kijin a magarici shafa kimanin a kijin aisha a kyau zo shafaki bayanin aisha jiro shabayin lokacin doga a nabi jikiya wulawu da wani alfijir makiyar latiya na zugun a kiya su Falama falamma an ka liyo mutane kaku ne fo ba ci na sukun a marahu a nabi jin fa a bara da bi zuri ca fa abra da biya fa an ya buruda ma da labiya ko wuce na yana yi ma'ana da gaji sallah ya zuru lokacin wajen ufa ta da lokacin da su dai wa sallal asra annabi ce yi sallar ya asari wa shamsu murtafi murtafi'atun akhiruha ma karshu ma'ana karshe igidi wuyi dabo sokan da zai kana ma'ana in zuwa lokacin da dai gibe zo wa sallal maghriba a ne bai tsalla ya magari wuce kabla an yaji ba shafa ku kami shafa ju uku yanar kowacin wani wa tsallar isha'a a ne bai tsalla ya isha ba da ma za a ba sulusun naili bayanin sulusun naili wani ba tirinye shi gwagana wa tsallar fajira mai tsalla ya su ba fa a tsara bi ha mutum maluwa ya ba da ba tere ko wangi sun makala a rabi cikin aina sa'ilu an wakti salati babu zane gida ya ce lokacin sallah wani da faƙala rajulu ana ya rasu da lagun gan wujen yawa nabi kala nabi gan wakta salati kun bai da mara aikin lokacin sallah ya wuri tsakani ne ne ne wale ya gaci caba a disile cabayin lokacin sallah yin ko mm. karshe a nisu zuku ke caba ya zo bushi ne fila jike zela ajiyo a rufe ce ji bayani wata wakajin sallah gun caka ne lokacin da jama'a jikiyar ajiye ana bi musa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam magana kan da ciwa ne da yakin babu na zangoci za ta da ji sallah su bana kai yi ki sai wuya? Hmm. ajiye masallaci fi jabo na sallah su ne da jaga da ba daga sallah su ba ji zai zama shiga wasu kawo zai zuciya bice ya jiya eh ida eh, jan ní ọmọ ilé ogun lókàtí ẹ sálọ látàrí oúnjẹ mí lókàtí náà complicate náà ẹgbọ́n ẹ̀ká ló ti ẹgbàjẹ lálúbà ẹ̀rẹ̀ ẹ̀mẹ́gbẹ̀ká lèkí ẹ̀rùn عن أبي موسى رضي الله ya an dan da ji ba abu musa lashe alwa yuga lokacin sallah sallam ya rudda alai shayan ji dunga kalin fa fajra hina shakka alfajiru a cikin sallah ya su zaka kuna alfijiri latiyanin wannan su la ya kadu ya rifu ba duhun ba ba za an yi ma Allah za da shi cewa an gawa ne cabai lokaci a su magu judo nan sun ma'amara wufa kama zuhura wuci jin foro gula sallah ya zuru ji hina zalati shamsa kuna gidi fantaciyar sama nan wal qa'il yaqulu zane ga na sai ga kadin tasafan naru gidi da ta canire wa huwa kana law min wuce daga hashi sun ma mara fa qamu bil asri wuci gi wuci ji foroga Allah la sara ji alai qama ji ala salla ya alai qama ji wa shamsu murtasi'atun gidi ma wi tabu sun ma mara fa qamu al maghriba wuci foroga Allah magara ko hina waka ci sham sa kuna gidin lona sun mamara fa ka kama bili sha ce forga lai sha ji hina ka ba shafa ka kuna shafaki maya tace sa ko ala kiya bana sun ma khara al fajra min al ghabi tan sarafa min mun ta su baye su fata da ka kuna eh an yabu wani ko wal qa'il yakuza ne ga daga. ga qad talat shamsu aw kadat yigidi alatiya ko tun wani to bane yigidi alatiya nan zai je da daji sallah ya su bayan a hadisi na ga alufin da yau ya la ya kadu ya rufu ba dugu ba ba zai shi melu fata igidi alatiya amma wale zai bai lati dai wange da je liyoje wange na. kyaye na kwaso hatan ثم أخر الفجر حتى انصرف منها والقائل يقول قدر قتلت الشمس lokacin mun shiga zane a sai jiki ma da ya ba sai lagwa kuma ta gogo yirin na wujiye ne daga jiki nan eh daga gomi ko nan go go gan da yiye la sun ba nan smoking da gaskiya wani zaji ta zaji ta sallah kí Eh. tun daga na alfijiri lati yana ba ne ji sa ɗanen ne ga mi lokaci sa laka buyi da kawuni lokaci ba ga buyi nan eh eh eh dai ba ga dai abdul salatu abdul salatu abdul lamara salatu fi awwali waqtiha fajrun wa fajrun sadiqun wọ́n gbé láti àfíjì rẹ̀ náà wọ́n àfíjì rẹ̀ tó tẹ́ àfíjì rẹ̀ ثم آخر زهرة وجند زهرة حتى كاد حتى كاد قريبا من وقت العصر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس zoro wuce wa so ba lokacin la'asar lokacin na ji la'asar sunan sun makara la'asara hatta sarrafa in inda lasari fata har ta kuma bai sajine wal qa'il ya kula ba bin da na ga kade marati shamsu gidi al aji zurure sun makara al maghrib al magari fata ta kana inda sukuti shafaq har bi lokacin na shafaka na tsaya ne ثم قال الإنشاء جاء شفتا حتى كان ثلث الليل الاول وتوانا باتلية مفاريه شي ثم اصبح وجاءت ما فدع السائلة وشير عليه جيغا نغم الوقت بين هذين لو كان صلى يتاكاني أبو باباني بغي يجيغاني أبو المراد بالصلاه الوسطى ان بعد صلاه الوسطى بعد صلاة الوسطى بعد صلاة الوسطى an aliyin qala lamma kana yawmul ahzabi ka kula ko yawmul ahzabi ne ku kiti no ya ko ga zoto khandak qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga mala allah kuburahum wa buyutahum naran ce chula kabari aji be ne aji yun shi ne كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى كمن أي واتع دي شغلة كصلاة الوسطى لقوانا حتى غابت الشمس حرب كاكونا عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى مرت الشمس أو صرت مشركي آه نبي صلى الله عليه وسلم ji shagala ke tsallaye lasari lugwa har bai takunan gide laluwan gide ladi juru ne faƙala zalim za a salim ga shagalu na ani salati wusta salati lasiri ai shagala ke tsallaye salati wusta lugwa ga tsallaye lasiri mala allahu ajuwa fahun wa kuburahun nara ce cula ba ko shiga kabar ya shushe bene au hashe allahu ajuwa fahun wa kuburahun nara a sakula da shi dugan mi bakwa shi shi gani biye ne salatu sadaka salatu al-asr no ne na gai ma alu shaido ko ana bi zarin wa anhu qala ga ni ba sallam ga wa ba fakhizi ya ne bi ce dan Kai fa an anti za a bukaita. kaifa anta idza ta fi qaumi nuna salata an waqtiha cewa bidiji waga da ta ce jama'a je la sallata ya ce sallah da chabe lokaci ba la sallala ya ce su mago da jinwo na qala wa tumata, ma ta'muru an kiwa jin forode an bi ga salli salata li waqtiha a ji da lokaci bo sun mazhab li cika wace da wo bukata fa idza fi wati salati wa anta fil masjidi ala bi salla ne ki wo madda masalla cho fa sanni ga di wa salla ji a sha le da gaba babo ne ru shi mu da wa salla ji ma mu bi salla ji amma ne ga wutu wa wuji ni mun ga da da mun baro ko ce ci daga wutu daga ni ba ga ci daga mun baro ne wa ta sa zanu fi wuti an ga da ne asali wutu ne ciwa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يقول جلس ببالي فقال ويأتي إني ليس لي قائدي يقودني إلى المسجد أنا دي نجد أنا أتيجي يقول لما صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له fayisalli fi baiti farraka sanahu wuce wabi alibi ga alibi ji rangomi alibi ji sauki a wuce yi salo shimbo alibi ta sauki ji fallan ma walla da hau kaku nisa na gina fiye yi fakana wuce har ta suma unni da abi salati in ba wana yi salla na fakala na amgbe kala fa'ajin wata rajiya بعد يمر من سنن الهدى الصلاة في الجماعة من سنة باويل ونسال لجميع أنا عبد الله قال أنا عبد الله لقد رأيت لقد رأيتنا وما تخلف عن صلاة إلا منافق كان علم نفاقه عبد الله بن مسعود وقال waliyaye ya zaddabo na ga shi wa gari sallah ya e je mu ide zawagiya na sai zane munafiki munafin cuma tulana wa maridun in ka ne marid liyam zame da nawa ne in ka ne marid da yamshi baina rajulaini da da mawa na ne sai da sakani ya zaguba hatta ya tiya salata har wa daga sallah وقال وجعل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى النبي لا سنة يبعوج وي وإن من سنن الهدى من سنة يبعوج وما الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه يزوج صلاة دم صلاة نعجة فيه صلاة دنو wale zamani a nabi ya zai wo ma sannan wata zane kwata a wani wata zane kwata ni a masu yi jimita ta ta zane masallaci to ci to ba to yin doro da nan wa anu qala daga buwa zan ga man wa ayan qalla zadan musliman zanen gaya mafi shagon gube su kwaye da su musulmi na fali hafiz alawu la sallallahu alaihi wasallam zanen na sallan goto haisu na dadi ne ka kuna ga sallan fa'in da Allah shari'a ne na biyu kun suna na huda To kila bai da shari'a suna ba wuya na biye wa inna hunna min suna na huda yalle madami suna ba wo walau annakum sallaitum fi buyutikum da ya kaji sallah ya fiye jo kamar yusalli ya zal mutakhalifu fi baitihi kin na zanna na jigudan zuma wace mai da yi sallah da jama'a wani sallah gumi kawai ne wani na irajin hakin gaga na talarkun sunnata na biyu kun suna na biyu lugwa walau talarkun sunata na jiki kuma da nasu taimaka suna da mai rubai gaji wa mami rajuli ya tazara fayusinu ya tazahara fayusinu tuhura a da za ta bana fi wani da wuce magadina sun mai ya ne da ilan mazin jihadin jihadin bani da masallaci na mina zin masallaci mini masallaci na jana illa ka taba allahu na bi kulle katuwacin ya tuwa hasana da bike ta zuwa na wani ɗaya su kwafi kala da kayu wayar fa'u biha daraja masu yaji daraja biladar yake wa hutu anhu biha sayi'a a sai sun ne shi an abi shatai kala kunna qu'udan fil masjid ga atil shi masallacho ma dira faraja jure fa azzana al mu'azzin da ne salla da ci salla fa qala rajul min al masjid wa ne shi min masallaci da ne ga min فقام رجل من المسجد زباين كان في المسلاته يمشي وندازن فاتبعه أبو ابو أبو رأى تو بصره ابو رأى ما أبو رأى سي تشوري حتى خرج من المسجد ايضا ناتيا مسلاته وقال ابو رأى أبو رأى أما هذا فقد أصاب القاسم ظنوا عليه أنا عبد الرحمن بن ابي امره قال دخل عثمان بن عفان المسجد عثمان بن عفان قد مسلاته بعد صلاة المغرب ثم صلى المغرب فقعد وحده وشافه لبوي فقعدت إليه وشافه لبسو فقال فقال عثمان يا ابن أخي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا نبي قد man salla ne sha fi jama'ati dan dole ne ka salla yin shaji da jami'i wani faka anna ma kama ni sulayi na ji ladin zai ji gafe jinkiya mu da ne gafe ya shi nan wa man salla subha fi jama'a dan ma ji salla su ba da jami'i wani faka anna ma salla da kullum da na Allah shi a kun ga ji salla shi bane na fi dojo an jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah alaihi wasallam ga man sallar subha fa huwa fi zimmatillah zan don don ga ji sallar ya su ne zan nawa dan gugotar so ko ya yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in sai ce wayan doro bin yan gugotarwa da diriku fa kubahu fi nar jahannam da na gashi shiga wa da goyon da ci da jimi ne gugotar so ko wanda suwa da na daya gurin yi ma'ana zane gasar lasu ba na sakwa gusa e yadda wo na alagusa zane na daga wasu gane ku wa muka shi ga ga kula ta zairin na zugun kwade da ni yawon yawon wa an wa aizan kan ga alim sa su ga man salla salata subi fa wa fi zimmatillah zane ga salla su ba jina zane da gugu sai su ko fala tulbanna kuma Allah min zimmatihi bi shay'in ce ce wayan doro be ce wayan doro be yi ne gugo ce ci lo baza na na ga gawa da wa gugo ce ci ci ne na yudiriku ube de su mai kubu fi alawaji su ya zane je وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا ارين دي تبيا كيف كذا نندو فربما تحضر الصلاه صلى دابي هو في بيتنا ما دي دنيا ابو فيامر بالبساط انا مش عارف شوف ولا لازم لا تشاتا الذي تاتو ده كركشو بنا فيكون نسا اتيغو فيا ثم يندرو اتيغو cikin farko nasu اتيغو cikin fiya kuma yundoku a cikin shenuwa sun mai ummu rasulullah sallam a nan sa sun taji zai limanci wannan ku mu khalifahu fa yusalli bi nai taji ijazar su ma'ana ta kai sallah wa kana bi jaridi nakhli an ajiye ta ganin da bine da aji ga ajiye ta ce bude Allah kiyaye wa anu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi na ba na so gabe nga anabi jimusal anabi jimusal na ma anabi shazo to to nawu wa khalati gan gugu qala nga fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ata khalfana nga anabi chawu la jigwa lubu in zagi ci da zuma abu ina na ce zaba yi guba gai di sallah liman ya yi kafa gwato da dama yi kafa yin gwalo kun ji gane ku wa an ma ibn harbin radiyallahu anhu qala qultu li قلت لجابر ga سمرة نقول جابر بن سمرة قال أكنت تجالس رسول الله ما ga na'am e kasiran min كان لا يكون من صلاة من مصلاة الذي يصلي فيه صبحا أنا بيجنا كنا قبل يصلي عن صباح شنبا حتى تطلع الشمس تجري على تنيا فإذا طلعت أيدي مقالة تيام قام عليه لعنك وكانوا يتحدثون على كيف بقاشي فيأخذون في أمر الجاهلية هيا فتح لما الجاهلية فيضعكونا فيتعفين متى ويتبسم عليه ما يسيء بسمه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله أنا عايز لي مجنون هذا أنا عمال يتعمل زكوب بعدين فإن كان في القراءة سواء فعلمهم بالسنة لأن أنا كاتب بعمل أي لمن عندي لمن السنة قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة سنة ما قال لمن قال لك هاي جرا sayin kanu fili jirati tsawa fa kadamuhum sinna ijira mu gake iri ni ma zane ga zane yuga ta dai goro gana a shewa le ga ene la gita mi ye liman na wuji ye dubu ye liman ye ni bo ga ma zo ina kaga ye ji ka tun liman ga shi su da ba da ye ji ka tun ko umma diga bi ku ku ga fu ga ditaniya liman ja ya za ta yi zami musa wa mai jayiri zakan yi madanan maje ilimi zakan yi nan gara shi zo jawazu jami bai na salatai ne safar ja'i zibo zai da ba sai tinye zina sallah ubu kuyu kan albeke hunga na arizona an salim ibn abdullahi radiyallahu anhu an salim ibn abdullahi an na ba wa kare kiri ba ba ra'ayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajalatu sa'ajala usayru annabi sallallahu alaihi wasallam mafi adake zanda da shan kuke ba an anas ibn malik kalam ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi idzal an tazigha ash-shamsu ana diga fakani gidiyu anabi za a zuzan ka gidi kwan daga tashiyar sama wani ko a kara zura ila wasu lasuwa ya zuru fata da lokaci lasari sun manda zana wuce ke faje ma bai na umar wajen kuke ba sai za za ga tishar su gidi lo ga fama kabla an yarta gida kami anabi wuce da yin zuna sallar zuhura sun maraki ba wajen sallar jin ce wuta cikin cikin wani da ya ba a nasa zafi wa ga'alibi za a sallam iza a jira a laifin safar iza a jira a laifin safar a laifin gaji ya zanda yi wa fi ruzura ila wani wasu lasuri wa ga fata da ta bayan lokacin lasuri fai ya jima'u bai nau ma ni bice luku ya kan wa ga asirul magriba hatta ya jima'a bai na ha bai na isha umar da magriba ta har ubulan ku ke ba ran bai she ki ne gibu a shafa ka kula shafa gire ne da hakun yana an suddi kala sa'altu anatan kayfa sarafa idza salli kayfa an sarifa idza sallaitu ayyamini aw an shi mali kin ya ge ga ungaji sallama ji assalamu alaikum wa rahmatullah ne wa ba lo cikin da wa ta قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني ودي wani da alaihi sa sallam ye wani afada bayan gwalu an ilbarra iqala kunna idza sallaina khalfa rasulillah ya sai ga sallah ma habab ahabbna an nakuna an yaminihi yukmilu alaina biwaji ya je ba wajin bayi ne ya shi gwalu ya ne ya gwalu ya shi ya shi ya ne lule fiska ya aisha fiska ya hudu shi nan kala fasanitu ya kulu wani waga rabbi kini azabaka yau mata ba su auta jimawar ibadaka sai ci gwamnati sa fannan ga wuce wa shi da tuko ga wuce wa shi koyar kanin ana dole rasa rabiyar lawa hannu an nabi sa sallam kala a yi bigan iza ki masu lati fala salata illa maktuba aka sallah ku yi kini sallah da wani ta ce zabi na sai na zai عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال غالي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد إذا الدور من وقال له صلى الله عليه فليقول غادي وقال اللهم افتح لي أبواب الله قال الله يقول عمري فإذا قال له مقعد ياما فليقول غادي وقال اللهم إني أسألك من فلك الله يبارك فالله بوي أنا أبي قتادة قال دخلت المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس unga da masallaci a nan sa sallan mawafe ta ke za an gijo kala fajalar to ja sadu fa kala nan sa sallan ga ma mana ka an tarka raka ta kabla an tajlisa kilawaci jin ruku kilawaci jin sallan na kila raka ba ka ni wato dinan kala fa ko to ga ya rasulallahi ya fi ce ce shi ra'aitu ka jalisan wannan su julusun wulewa ta dole da ya samar ji ya dufi wa sai za da kala aha dukumul mazida ya zami ne buga ga da masallacin falla ya jilis hatta ya raka a raka ta ne zuga sai da masamari na fi raka guba na ga ita yake mazidin ko alhassu al'adar muhafazata ala salati duha ko dare ne ya za ya ce ya sallayen duha zai ya gari sai dai sharafi yiwu kafin wanda ya yi ji bayani ko a jisi ya idi ibu waje gafi kaidiyar ba nan ta an mu'azata na sadata yuna na aisha kan kan ka na sa su mai sani salatu duha mukin raka wuta ne ba salatu duha ga arba rakatin raka guni wa yazidu ma sha wuta dubbe na ana bi zare radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kalam ga yazu ala kulli sulama min arikum sadaqa jantin do min e basaraku yawo wa kulli tasbihatu sadaqa subhanallah ndoro sadaku yawo wa kulli ta'miratu sadaqa alhamdulillah ndoro sadaku yawo ko وكل تعليلة صدق لا إلا عندهم صدق وياه وكل تكبيرة صدق لا عندهم صدق وياه وأمر بالمعروف صدق لا فرج وتقول صدق وياه ونهى عن المنكر وقوان وانبد صدق وياه ويجزئ عن ذلك ركعتان إن أبكي تنوني ركع من يركع يركعهما من الضحى كو ركع ne za a ji daga ana bi darda radiyallahu anhu qala ga awsani habibi bi salasin ga nabi ne ya macuna mujun wasai ci biyan gute nan a da a wannan a luwa lisiya mi salasata ay salasata ayamin kulli shahri wa jujin foro da mutan ci abu ya faguta e tsanin donde wa salata duha da sallah da yawa bi Allah anamu hatta ujira mun galle wasan ga wata jibezo jibe ya daga disin ya biyo yaro raghibatul fajr na yana da ka guba ne jin aga alfijiri ga alaciyar kuma ka a jin sallah su ba da raka ta alfijira عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكت المؤذن من الأذان kìdẹ́ náà náà hafsa fún yàwó labari kìdẹ́ tàlẹ̀ yìí sálà na ga sálà yìí zo lísọ̀lá ti Ya yẹ su ba na ń ga yìí zo na wà bá da àṣùbùhù raka raka tẹ́yì hafifa tẹ́yì lokaci wuce suna tila raka gúgaji amma a da sauki kabla an kani a da ana ṣe taka ẹ́ kí wọ́n fún ìrí ọ̀nà òfin sọ́nà gígbẹ̀ kí ìgbọ́ráka àtàrí gígbẹ̀ rí ọ̀bádà ṣubú wàbádà ṣubú Raka fi raka'an na gai fi filo fa'ili ki mafulun fa'ili ki da bin mutajir da kadiru huwa raka'a ta yi na gani zun gai mafulun biyi mansuwa ma alama yana zuwa wai bai musanna na wuni nan an kali a gaji ko? fa'ili su fa'ana fa'ili su gina yawa fa'ili gina yawa wani wani mm. an aisha ta kalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atayil fajr ga annabi ya sai wani jin na fila raka ku bayan su ba ka ni imana na fila raka ba ka in sallah su ba iza idza sami al adana annabi ga wannan yi sallah na wa huma annabi joji gani bi sauki wa anha an annabi za sallama annahu qala ga raka'ata al fajr khairun min ad dunya wa ma fiha raka guba ya su ba ma'ana raka guba ya alfijir zai zaji kami a ji sallah su ba na ta raka guba wuce wuje alkhairi gai shade da tibole ana biyu rara ta rabi Allah wa nu an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam karar kara fi raka a ta alfajiri a ribi sa sallam ji sallah umar ba raka guba ya alfijir no jinan ma'ana gba na filayen raka ta alfijiro kuli ya yawon kasuwanin ganin da kuli huwa allahu habibata ya sallallahu ya kunna wani anabi man raka da na gadi na fila raka gube fi yaunin wa laila da ya shi buniya lahu bihin na bai tun fil jannati a tuyen yuta jin ne bu na tilayen na yujina qalat ummu habiba ummu habiba gan fama talautuhunna mulu gware منذ سمعتهن من رسول الله tun da ka kunan gobe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamina no ne in ya annabi nore umma fiye ba ni ya annabi ya alagwa su ibada yan عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا نبي صلى الله عليه وسلم نكون بأموتنا وثقل نكون شعلنا كان أكثر صلاة جالسة دكتور صلى الله عليه وسلم أنا وقام بابنا ولي ويجي ويزاقر قوى جناتي لأنفسه وجناتي لو شكمبو ɓarwe ko amma da na yi sallah cikin wani wani gaske yana da ya zane jirgi ba wani ke ya ji wanda ya zo tuji sallah shi kimbo waga su ba ni wa na wato loruku wato loco ku. amma ne kiyo na fi la sallah ya farilla dole wani kiyo wajen wani baro amma kan gboro a ke da ya jiyawa ya ji kiyo jifedun wọ́n ibi bá tẹ́ èyàn kú wé gbàrọ̀ èjìyàn ẹwọ́n kú wé ní gbàrọ̀ èjìyàn wọ́n á jí kí náà wọ́n á zọ ìyàwó ẹni pátá jí kí ọ wà á náà kààlẹ̀ iná rasúlọ̀lọ́ ni wọ́n in aulé zai rìgì kwaye bane ke sani ko in ce juna salla minan nari sinta yi ashirar da raka gidi wani Ina ne ba za ci wani juna ci da raka a gugube Allah wa radiyallahu anhu kala fi inda maimuna ta zaujin na nabi sallallahu alaihi wasallam mujira ulele bayan maimuna in ya na sallallahu alaihi wasallam a shan ba unje musul unje larabci ne wayi ni ga zauji nan yi yin classical larabci o zauju e ba zauju in yayi wannan bi kulli azwajika azwajika wajen mu mufradu zauju amma da yi ta amfani jiran da zauje tuyi na man na je ji calculation ya guna kí gbogbo confusion wucin a zo ga ga zauji ya e ba zauji ni àgẹ́jì calculation ló rẹ̀ láyé wẹ̀bẹ́ kọ́ọ̀tù constitution ẹgbẹ́gbẹ́ ọgá ìláwọn pẹ́rẹ́ búlù differentiate by zones ba su sọ̀jọ́ tó yi ọdún kájà wọ́n yẹ búrẹ́ ìdàgbàdé tálàrẹ tó tí yí ní yi ni gálẹ̀ ẹgbẹ́ ẹnu ne ya gani kájà wà wúwà ní kó bí ìdán kú bá ń bọ̀ dán anú mi hadi alẹ́gá fata mana. anú mi hadi bata kálẹ́tì سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ام حبيبه غن وانا ونالدي غن من صلى تياشر يبانكم ان ابن عباس ان قال غنمت عند ميمونه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها قن لي إبا ميمونة يشي فرقش عليه مديت ميمونة يشي وشي فتوضع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جعل الله sun makama a nabi ci ma na ji fasalla a nabi ci salla ji fakuntu an ya sari wuji dibaro ci ji kafa yan gwafi a nabi fa'aka zani faja'alani an yi ni a nabi ta wasan a nabi ta wanda dajin gwagayen a nabi fasalla fi tilka laila salata ashirata raka ya shi wuce a nabi ci ji na tilai raka gutai ale ba abun na bani nan a can zagu ba ga yi mai baji bayi ne mai yaji gwato ladan magi gwalo a mamafamin amma ya ba da yi ga yi sallah ina ga mi to ga yi yawo yo to yi ruwa labi ki ko yi yi zafunyo mm. a a ba de gboro mi ta dan استباب تطويل القراءة في صلاة الليل مستعد بدو قدرين آية اتنى واقع زوجي كاتون بعد كم غير لأي يشينا ngama لما jibe o jibe etiyan baro di ale ga di ga ne bo no ne boye ga ti mo je amma da zai ji gasu je daga da fa na ga wani a ga a na ne ga mu akrabu ma biyu abdi min ga wa sajidu ta ku nau ya to ba sai shi ne ka ku wani. da su je da wannan amma da zai ji ga wunde rike nga isa laye sho na to da fa na ga ne tulil kiyami nga a ce shiga kiyamun layyo amma nga isa laye gidiyo na to da fa na ga ne kiyo sujada amala a ci nga malayar gan kiyamun na hariya ina kayin magan ina ne da hajji na ta kiyamu ta ruku ta su yi fata wajen da na kariban minan sawa'i dole wajen ya kariban minan sawa'i nan wajen gan wani waga da rukubo ne tana gaba sun tuba kara biya ne na fata gawa da rukuba ne yi ma nan waje a da rukubo ne kwagwaro gudun hali عن زيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد قال لي أتيهم قال لك يوم عجي تهجد يوم عجي نافل هيشي يشو صفاه بالسواك ولا يسون نجا سوكي وعن زيفة وزيفة وقال قال وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يشندك صفتة البقرة عليك عن نجاة تسالة وانت صلت البقرة بقى fakultu wuce gan yarkawo inda mi'a a da bi daga sallar bar da tun haya shi sun wanda ruku sun mamaba a da bi tafiya kontinu ga katubbe fakultu yi salli biya fi raka hatin ga raka ni ya sa ni daga agba sotul bakara famaba a da bi tafiya kontinu ga salle fakultu ya raka diga wani yau da ya sun sotul bakara ba su bani a da bi a da ruku sun mafita nisa ne feta sotul nisa'i fakara a ali ta san sort nisa'i ba zo mafta ta ala imrana ali ali dai ba sort nisa'i zo fike ta ali imrana fakara a ha fike gobe ya karau mutarasilan ali da guba kala kara kara ali fi fugu ka tuba ba idza marra bi ayatin fiya tasbihun sabaha aya ga dabbo da tasbih dana ni ga ji ya fata wa tasbih di mezo wai za marra bi a ne ga ke lebanin abajen na barama bai da ko ba ki bai a ne ga ji ya fata bezo sa'ala je ke layan ba wai za marra bi ta'awudi ta'awaza ne ga ke gubana ba sari daga ko to ku goyi tsanin ku an hun ji sun maraka a ne da rikin rukugaji fadda yadda ya kuri jari fadda ya su ba da ya lafi mu annabi an ce ga ba rabbi azim fa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi rukuna annabi dinan lubata wa gagan barajuna ثم قال سمع الله لمن حمده النبي جيغا سمع الله لمن حمده تيجي هو زانه جيبونا ثم قام طويلا النبي جيغي بارولو با قريبا مما ركع وصبا دجين ركوع جنا ثم سجد النبي سجد فقال يا سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه

gbọ́gbẹ̀rẹ̀ láti jáde ń wọ́n kùrá nípa tí nà bákẹ́rọ arìnbẹ̀ náà sí aláàlẹ́ gágá ti ń rọ̀ léwọ́ láti fàájì àtún ya ti gẹ́gẹ́ kí wọn kùrá daga nínú adọ́wọ̀n gọ̀ọ́rọ̀ ọkùnrin àmìkí wọ́n àrí orára tàbí bí ọmọ wa ní ọmọ ẹ̀rọ tó rọ̀ àyíká bá sọ̀rọ̀dí ọláwọ̀ ánù annára tó ya kó lè rá káàmà ilẹ̀ sọ̀lá ti a jẹ́ òfin lè yìí àríbi gáàlẹ̀ jẹ́wà àyíká lè اللهم لك الحمد الله وغاو يبو أنت نور السماوات والأرض وغاي أسكين سما بكيو ولك الحمد وغاي أسكين يبو أنت قيوم السماوات والأرض وغاي أسنا وسما بكيجتنا ولك الحمد وغاو يبو Anta rabu samawa ti wal ardi maga na yan sama wace ba sama gani da kin na wa man fi hinna da zai fi wani an ta alhaqu wato yake gaskiya wa wa'duka alhaqu alkawli wa gaskiya wa kauluka alhaqu e ga wa gaskiya wa liqa'uka alhaqu muguna gubo ne gaskiya wa jannatu haqu aljanna gaskiya wan naru haqun mai gaskiya wasa'atu hakun alkiyami gaskiya Allahumma ya husaiti laka suntu wa gani laka aslamtu wa gani tabatiyo wa jika amantu wa magani ji imani bayo wa alaika tawakkaltu wa magani yado wa nabutu wa wa bika khasamtu ebo ogoma ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngami ngaye zai ne da yi jarin ce gage ba jayin wai ne ka aka maga ke ba hukunci ba ga na jinjo fa ga fili ma qaddamtu ma akhartu ta ti fa be ne ne bi go ila ne na la jana wa asrartu to na san ji so na wa alantu na san ji da fili na anta ilahi wa ga ce shi ne la ilaha illa anta da zai zaji wuta daga sirra sai Allah wa riga hadisin na tawidi tsaba mu ko yato اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت فهم السماوات والأرض ولي إن بينك الربوبية من أسماء صفات وغيرها اللهم لك اللهم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فينا ko an talhakun wani fatar rububiya gama ga taso wawa duka na hakku ya gama adu daga alwadu wani wadi biji wa kaunuka na hakku wani ya gan sifatu wani ga yake masana alkalamu wani ka'uka haku ya gan alkiya mu ya gan abuwan nabo wani jannatu haku wani nara haku a janna da yana wasa tu a shi ba lo ba su kuka da wani gani wani Allah mallaka aslam tun wani ya gan al'islam bai nugu ga abu nanu wa bi ka amintu ya gan imani ya ga abu nanu wa ale ka tawa kawutu wai ne ka nan tun wani ne ya ga furu ya ibada ya wake gabe nanu wani ya hadisu ma sai duk ya sami kabu kamarin kuni ga عن المديرة بن شوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفخت قدماه مغيرة بن شوبة لا عجيز لنغا عن يجي صلى كباب نبي شوما لنار لا عجيز لنغا فقيل لو عجيز لنغا أتكلم a takallafu hada wa kalgufi wa kalgufi a laka ma takaddama min zambi ka ma ta kara wa fi da ji wannan ne kwata su ko fabi wani tono waje an tono waje wala ajiya an tono waje ni na kala ne ga fala kuna abudan shakura a shami ga fi wujina fi je bu ya tsakuna ana aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullah ga ne sa sallama fi idza salla ga salla kama ta ta fatara rajula ni ga jibaro har bica ni ga jahu kare ta yake na na shaga ya rasulullah ya ce yace ce atasnau hada kad gufira laka ma takaddama min zalika wa a ta'akhara annabi wa sai ya yi nan amma fadi wani no da to na waji wala jana kala ne biyo ya aisha ya wa aisha afala kunu abdan shakura ni ga te wajina te je goya su kuna fasalin daga filayi sa'atin yustajabu fiha du'a ya shi lokaci da wasu yake lagwa du'a nan an jabirin radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu jabir gan wani ne daga inna filayi la sa'atan ya shi lokaci da wani layuwa fi kuha rajulun musulmin zanayin musulmi na waji dacewa waji ɓage ni da lokacin naya ya tsarin la hairan min amurin duniya wa ɗakira na wa ba da sarki ya alhairi ji biya a kiyami na illa ta wuya wata sarki gayin wa zalika kula laila mai ya shi ɓata na ya shi dole kimilishin ramadan na talarin da kadari da nan tuwewa aljanna zobage gafara yarda ya soci buye ya soci dukiya arziki na ji amfani ba albarka yana ilimi na ji amfani ba albarka yana ini wangi eji wangi efici wangi eminan wanci ba da soci soci diye soci ji alkhairu ne ya rabbi zawudi ne bi ahsani zawjatin tasurru biha aini yasurru biha qalbi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه لا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فكي وكي سمعيه يشين دندوي كو حين يبقى ثلث الليل الأخير أبك يا شي غفي متى يكرشنا fayakulu sai ta daga manyan uri fa'asta ji balahu za a bayan da ni cin gwaduwa wa manyan tsalu ni fawon fiyahu za a bayan da ni milan wa wa manyan tarfiru ni fa'ar firana za a bayan da ni za a wa gafar da mitin jin gafar wa ne ga hadisin ala ya gasu lusu lai lafiri wadda ga kakule gidi lonin kan kakule alfijiri lafiya ne nga wa gafi wuta wacce ɗaya su lusu lai lafiri wadda yanzu mai shan gawa ta kakule shan ya ló sá ne ṣe ní kúkú ẹ̀rí náà wó ìjìká ní ọwọ́n èé náà lẹ́ka kò lè gidi lónà mọ́gẹ́rì lọ́lẹ́ ìlúgájọ́ náà ní anábi musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لما صلوا البيت الذي يذكر الله تعالى فيه kwatan kwaciye mi na ya tu su kwaye dana walbait ladi la yuzkaru Allah fi be mi na tu su kwaye dana masalul hayyi wal mayiti kwatan kwaciye zai ji da rayi na nan da ji a tsani ne a ga da wannan sai ga kafin ja wannan ba ne ga cin bici ne ya babu ce ci mu fadi ni ba ne mai ga ji daidai na farallan ci ci lada ce ci mu na da na. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh